بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتعنا جن zai zama ko sha takwas ko sha tara ga watan zulƙa'ada ne ko 19 ne ko 18 ga watan zulkada shekara ta 1435 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan tara shekara ta 2014 miladiyya muna kan darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya na imamu tirmizi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka usman bin affan kofar gadon kai a kano a yau za mu tashi ne babi na tara babu ma ja a fi aishi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke magana a kan irin yanayin wato abincin da manzon Allah sallama yake ci a rayuwarsa ko kuma rayuwar da ya yi ta karancin abinci abinda za a ci din ma babu shi ba a mallake shi ba amma dai haka aka yi haƙuri aka yi rayuwar kuma aka koma ga Allah Allah ya ba mu haƙuri kala haddasana qutaybatu bin sa'id haddasa haddasana hammad bin zaid an ayyuba an muhammad bin Sirina qala kunna inda abi hurairata radiyallahu anhu wa alayhi thawbani ممشقان من كتان فتمخط في احدهما فقال بخ بخ يتمخط ابو هريره في الكتان لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع wannan hadisin imamu bukhari da imamu a tirmidhi da sauran malamai suka ruwaito shi ibnu sirina shine yake ba mu labari a matsayinsa na almajirin abu huraira malamai sun ce ibnu sirina shine muhammad ibnu sirin al'ansari bilwala mutumin madina ne asalin sunansa abubakar yana cikin manya-manyan malaman addini tabi'i ne imamun ne dini kuma waɗanda suka ba da hidima da taimako wa addinin musulunci a zamaninsu ana cewa muhammadu bin sirina daman kasan wane ne saboda sunansa kadai irin shaharar da ya yi to almajirin abu huraira ne ya zamanto jagora har a garin basra basra ta iraq kenan kuma an ce yana daga cin ashraful kuttab ashraful kuttab marubuci ne yana daga hanyoyi da allah yake ba wa mutane baiwa ya zuta su da yawan rubutu da bincike a ilimi an haife shi a basra kuma ya rasu a garin basra duka a lokaci mana a ƙasa guda masanin fikihu ne kuma mai riwaya ne na hadisan annabi sallallahu alaihi sallama da yawa mutum ne da ya shahara da takatsantsan takatsantsan ma'ana irin mutane ne masu tsantseni sosai ibnu sirin baya shiga cikin al'amura kuma ba komi yake tanawuli ba kuma babban malami ne a wajen fassarar mafarki ishtahara bi ta'abirin ru'ya idan mutum ya mafarki a zamanin ibn sirina wurinsa ake zuwa sai ya fassara maka duk abin da kai ne mafarki Allah ya bashi ilimin fassara mafarki kun san ilimi ne mai zaman kansa mu yanzu gaskiya kusan zaka iya cewa babu shi malaman wannan zamani a yanzu da yawa yawa gaskiya babu masu ilimin fassarar mafarki amma a da a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'i na da yawa da kayi mafarki sai ka je ka zauna sai ka karanta musu sai su fassara masu ceto a bisa zanto zato mafi rinjaye ai mafarkin nan da kai yana nuna abu kaza ne zai same ka so sai kai kokari ka kiyaye ibn sirin yana cikin waɗanda suke fassara mafarki bayan wannan mahaifinsa shi ma maula ne ga anas dan malik mahaifin ibn sirin din kaga shi almajirin abu huraira babansa kuma maula ne a gurin anas dan malik tsakanin mutuwarsa da imam al-hassan al-basri shekara a wannan kwana ɗari ne an san imamul hassan al-basri yi babban tabi'i ne ina cin manya-manya cikin tabi'ai jagorori to shekara kwana ɗari bayan hassan al-basri ibn sirin allah ya masa su. a shekara ta ɗari da goma bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama to wannan ibn sirin din kasancewa ya yi ya da zama da shi abu huraira to shine yake ba mu labari irin abin da ya faru mai ban mamaki kwarai da gaske a ya ce wata rana ya zo ya tarar da abu huraira wa alaihi sau ba ne mu mumashakani ya gan shi da tufafi wanda an rina su rini irin ruwan ƙasa rini ne ake yi da ƙasa wadda ake wato a zamanin su cin abubuwan da ake amfani da shi wajen rini akwai wata ƙasa da ake samu idan aka saka tsumma a ciki aka aka yi wasu dabaru sai ta ta canja kaya ta canja kalar kaya to ya ga abu huraira yana da wannan tufafi an musu rini mumashak in an ce mumashak abin da aka yi masa rini kuma rinin yana da launi na ruwan ƙasa na kitani shi na kisa kirtani sai abu huraira wannan sutura tasa sai samu majina majina ta same shi sai samu bangaren rigar sai yana goge majinar da ita to kuma amma shi da kansa shi abu huraira shi da kansa sai yake cewa bakin bakin ya tamakhatu abu huraira filkitan kalmar wannan bakin bakin laraba suna amfani da ita wajen furta ta lokacin da mutum wani abu wadda <clears throat> wani abu da yake farin ciki da shi ko wani abu da yake na yarda ko kuma wani abu mai girma kamar da hausa bahaushe na cewa kai da sauransu ko kuma wata kalma da za a nuna wani yana wani abu a ce dakata dakata to duk suna amfani da wannan kalmar Bakin-bakin, li ta'zimul amr babban abu haka idan mutum yayi dan a girmama wannan abu to akan ce Bakin-bakin, ko kuma akan ce bakh bakh duk ana faɗa shi sa za gani a wani littafin bakh bakh wani kuma bakin bakhin kamar mutum ne da kansa ya yi abu kuma ya ce wa kansa kai ya dakatar da kansa akan wannan abu sai shi abu hurairah ke cewa aitu ne wa inni la fi ma baina min bari rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa hujrati aisha mamshiyan alayya yace yanzu ni abu hurairah ni ne har na samu dama da wadata har nake share majina da kaya da sutura bayan na tuno lokacin da nake zuwa na faɗi a tsakanin mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗakin aisha in faɗi sumamme shine magshiyan alayya fa fayaji ulja'i mai zuwa ya zo ana samun a lokacin da yake ba da labari din idan ya fadi in ya fadi ya kwanta sai wani ya zo shi bai san me ya jefar da abu huraira ba shine fa yaji ulja'i fa yadau rijlahu ala unuqi sai ya dauki kafarsa sai ya dora akan wuyana yana annabi jununan yana maganin cewa ni mahaukaci ne kawai an ganshi a zube kawai a jefe a tsakanin ɗakin annabi da nana na ɗakin Aisha da mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a dauka ya hauka ce da shi ya ce wa ma bi junun in ji abu ya ce wallahi ba mahaukaci ba ne ni wato saboda tsabar talaucin da ke tattare da shi ko ba ka ba ne wani zai zo ya same shi a wannan yanayi sai ya dauki kafa ma ya jibga masa kawai saboda bai sai ce a'a ba kaga wannan ai abun ya kai matuka ya ce ba hauka bace da ni ya ce wa ma bi illal ju' wa ma huwa illa al-ju yace wallahi ba abin da ke tattare da ni a wannan lokacin sai mugun yunwa ma'ana yanzu mun fahimci me yake jefar da shi din yunwa yunwa ce take bugar da shi yunwa babu abin da za a ci to ba a samu abin da za a ci ba ma a samu suturar da za a sa idan kaga ana saka riga ya ci an goshi na yi ba ci abinci aka goshi ba za a ɗauki riga a saka to yana yi wa kansa bana ne ya ce sun fayi rayuwa a lokacin annabi da abinci ma da za su ci ma wallahi babu shi so anan gurin abin da nake so yan uwa su fahimta shine kamar haka hadisin yana nuna mana cewar ashe sahabbai sun dan samu warwarewa al'amura sun dan gyaru bayan barin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda shi wannan abu hurairah da yake wannan labari ai ya zama gwamna ma a madina ya taɓa yin gwamna a garin madina kafin mutum ya zama gwamna ai ba dama yawwa to ya zamanto dukiyar madinan ma ki ɗaya shi yake sarrafa ta yake raba mutane to wannan wadatar ce ta sa wai har ake sa a asiyabul masbuga kayan da aka musu rini din wannan almumashaka din da aka ce wai kaya masu rini ai a lokacin ai a lokacin in ba mawadaci ba ai ba wanda ya isa sa kaya ma wanda ake rina su to shine ibn sirin yake cewa naga abu huraira da wannan bayan wannan hatta kai ga dan wadatar ma idan ya zo yana so ya tsaftace jikinsa ko ya share gumi ko share majina sai ya dauki bangaren tufar sai ya goge kawai saboda akwai su a wadace kenan inda babu ai kaga ba za a yi ba za a yi haka ba sannan da kansa kuma sai yawa kansa fada yake ganin kai a yanzu saboda an samu wadata ake wannan ni fa na tuna fa lokacin da muka yi rayuwa a zamanin annabi lokacin wato dikul aishi kuncin rayuwa an shiga wani hali malam marar daɗi yunwa talauci talauci rashin abinci ya ce shi ɗin fa da yake faɗin wannan har ma mutum wani yakan zo ya tarar da shi a jefe a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani abu na jikin sa ko kafa ya jibga masa saboda bala'in yunwa shine aka samu riwaya fa Abu Hurairah nan yana daukan dutse mai nauyi malam ya dora a cikin sa saboda bala'in yunwa ya dora dutse a cikin sa ya kwanta wai dan cikin ya ji dan nauyi ka san akwai wani abu da ake yi malam idan mutum yunwa yunwa ta ishe shi yunwa ta ishe shi idan ya samu wani abu ya daure cikinsa to yana samun saukin yunwa kaɗan jarraba ka gani Allah kuwa idan ka wata hikima ce ake yi idan yunwa ta ishi mutum ka samu wani abu ka ɗaure iya cikin nan gurin kamar ko zani ko wani roba haka ka tamke cikin karki to idan 'yan hanjin suka haɗu cikin ya matse to cikin zai je kamar an dan zuba wani abu ne sai ya dan saurara maka da ƙugi ƙugi da <laughs> Allah raba mu da talauci ya to an yi wannan yanayi na shiddatul fakari talauci na fitar hankali wanda kuma suka ce malamai suka ce idan ka haɗa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya abin da ya farin jaye a cikin rayuwar manzo Allah shi dadar bakar ne wadatar kaɗan ne tsananin talauci shine ya furin jaye a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam la yamliku ta'am abincin da za a ci ma babu shi sa ai da akwai abincin ma Abu Huraira ya zo ya zuba anan me ma ya kawo Abu Huraira ya zo ya zube anan gurin din me ya kawo shi wannan yunwa da neman abincin ai dan in ya fada nan gurin wai ko in an dan kawo wani abu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sahabi zai zo ya tarar da shi a cikin yadda yake dauke shi tabi shi din dai abu hurairan nan shi ne yake ruwaito mana yace, wani lokacin yunwa idan ta kama ni sai in jira idan sai na umar ya zo an yi sallar ishayi kowa zai tafi gida dan yana cikin ahlus suffa ne ai shi abu hurairar bayi da gida ko baka ji ba bayi da gida bayi da dan uwa bayi da komai bai mallaki komai ba gidansa masallacin annabi a nan yake kwana a kanan yake komai ba mu irin mu yanzu da mu kula masallacin mu muke ba kowa ya tafiya sa <laughs> bariki kenan <laughs> kowa ya kama gabansa to masallacin annabi ko anan suke kwana saboda su masallacin ai yadda gaba ɗaya rayuwarsu a cikin masallacin take ai to wannan ahlus sufa din la ahala wala mala wala maskana wala ma'awa wala wala wala duk ta tabbata a kansu to abu huraira yana daga cikin halin sufa din su ne wanda idan a zo ana yin sallah ana cikin sallah kafin a gama sai ka ji suna ta faduwa saboda yunwa to shine yake cewa in umar ya zo an yi sallar isha'i sai in bi umar in ce da allah ina da yar fatawa haka sai umar ya ce bismillah sai ya rike hannunsa suna tafiya ya ce ba wai wata fatawa ce ta dame ni ba yau ga annabi na zo gurin wani umar na fatawa <laughs> ya ce binsa nake yi dan ina ta fatawa ina ta fatawa har mu je gida in mun je gida ya ce ɗabi'ar umar in mun je gida sai ya ce ɗaya ka ci abinci haka yake ba irin ni da kai bane mun haɗu allah allah nake yi ka samu kai gaba in shiga gida a kawo min gyare shi ne kaɗai kwarin ba haka bane ba su sai su ba sa cin abinci su kaɗai sai sun gayyata wani za mu zo makaranta da ku a nan an jima in Allah ya sa muna da lokaci wani abun mamaki ta Allah ya fi mana aka ce ba a taɓa ruwaitowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci shi kadai ba shi kadai dai ya ware ya ci abinci shi kadai ko dai ya ci da matan shi ko kuma ya ci da mutane majority tare da jama'a sai yake ci sahabbai kuma haɗuwa ce ana ci yana ci shi ma annabi to ya kaga mu yanzu kwanan mai gida daban ƙwarai da gaske gida za a ɗirka musu a bar kowa da kowa ya zo ya bi kai kuma naka daban ne a gidan fa ku fahimce ni ba wai matsalar rashin lafiya ba ana iya samun mai gida bai da lafiya baya iya cin komai na gida shi nasa daban ne to wannan different case ne a'a akwai wanda saboda shi yana da wadata ka duba fa wadatar da yake da ita ba zai iya zuciyar ba za ta iya bashi shi dama ya sa a dafa abincin duk gida da 'ya'yansa da matansa da kannansa da almajiran gidansa da kowa ya ci ba a'a sai a yi wa kowa garau garau musu shinkafa da wake shinkafa da miya komi dai amma shi sai a yi masa special girki da kajinsa lafiyayyu shi baya cin abinci ba nama amma yayansa za su iya ɗiban satuttuka ba su ci nama ba wallahi a ɗakinsa akwai firij ɗinsa komai akwai lemuka kala-kala madara kala-kala ruwa kala-kala wannan nashi ne abincin nasa daban ne na yayansa kuma daban ne yanzu dan allah ya uwana wannan jin daɗi ne wallahi tallahi ba jin daɗi ba ne matukar kana da wadata yalwata wa gidanka idan kaza za a ci sayo ta a wadace kowa ya ci in ya so tun da ba za a iya cinta kullum ba a yi rinkayin ana fashi bayan sati biyu uku wata ran a siyo su ma su ji cewa ana abin nan amma a zo a fige kaji a gyara yaran gida suna gani suna murna baba an sayo kaza su zo su nemi kazan nan su rasa ta wani yaro ya ce wa baban wallahi baba duk kai ka cinye kajin gidan nan wallahi <laughs> uban sai wa yaro ne dan karami to yana ganin kajin ba ba shi ba wallahi ina gaya mana wannan ɗabi'a ne na shi kuma ku la'alla wani zai yi mamaki saboda muna alaka da mata mata da ake karantarwa na aure in suna gaya maka wani abu wallahi sai ka tsaya kai tagumi sai ka tsaya kai tagumi akwai wanda a gidansa kowa shayi yake sha da bakin ruwa amma shi a ɗakinsa lipton ɗinsa kala-kala ne ɗaya kenan sannan kuma madararsa daban-daban ce bombita komai akwai shi nasa kakkauran shayi za a mai tubar ake masa wancan kuma sada ta wata yarinya ita ma an ɗan zuba mata ta ga an yi wa babanta mai kauri ita kuma aka bata ruwan wannan aka ce gashi ta ce wallahi mama ni baran sha sada ba sada empty shayi kenan duk muna yi wai hakuri gwanda mu gyara wani ya zo mai dan kokari ne yace da to ga gwangwanin madara na kawo yake gaya matarsa yace in an zo kowa cokali ɗaya ni kuma kofi na cokali hudu <laughs> saboda shi mai gida ne to kaga wannan ya dan yi kokari ma ke ma cokali ɗaya yaran ma cokali daya ni kuma cokali hudu ko uku waɗannan mutane bayan Allah saba annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya mana irin yadda suka yi rayuwa wallahi malam abun zai mu zai baka tsoro kuma zai baka sha'awa don a nuna maka duniyar nan ba komai bace ba yanzu ai gashi ai a wannan duniyar suka rayu yanzu ai ba sa nan sun tafi wani wuri da muna nan mu ma muna hanya za mu isa wurin to mu ma me yasa ba za mu yi wani abin da in mun mutu za mu bar tarihi na kwarai ba fi sabilillahi ka zo kana rikici da matanka an soya maka nama an ajiye maka ka zo kaga ya ragu wallahi tallahi ba zan sake yadda ba ya za a zo ana cinye mu ko ka zo kana rikici da yaranka ka dan sai wani abu sun shiga sun dan dauke sun dan taba saboda baka basu baka basu to jama'a wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya hada masa wani matsayi na haƙuri da kuma talauci ya yi haƙuri ya yi talauci sallallahu alaihi sallama kuma hadisin yana nuna mana annabi yana himmatuwa da ainihin wato waɗannan ahal suffa ɗin tunda ya ajiye su a masallacinsa duk abin da aka raro aka nan ake zuwa a basu bayan wannan yana nuna mana cewa duniya gidan haƙuri ne duniya gidan haƙuri ne sannan kuma jama'a mu rinka tuna ni'imomi da ubangiji ya mana mu rinka yi wa Allah godiya a irin wannan yanayi dukkanmu yanzu ana ba da labari ai yanzu kun ji a karatu ana faɗa ya abubakar yana cikin masu kuɗi ko masu hali to wallahi kuɗin da ake ba da labari abubakar ɗin yana da shi galibin mu nan dunan mun fi shi kuɗi bari dai in fara ta kaina almajiri Allah nake ga muku inda za a lissafa muku kuɗin da ake faɗa ɗin a daɗin baki ɗaya kai ɗin nan ƙaramin ka ya sai dukiyar sayidina abubakar inda ake faɗa gaba ɗaya ai ba wani kuɗi ne na ka zo ka gani ba kawai dai ana bada labari ne saboda a lokacin ai babu ma kuɗin babu kuɗin amma a hakan suka gina musulunci kuma Allah isa albarka kuma da mun kun san value ɗin kuɗi yana shekaru suna daɗa tafiya ne in ba sa'a ba ana yana zaman cewa valueless bai da wani daraja a shekaru watakila ashirin da suka wuce a talatin da suka wuce sai ga mutum yana ɗaukan albashinsa bai wuce naira ɗari uku da hamsin ba ko ya ma yawa wallahi shekara ashirin da suka wuce wannan uwa ke gaya min yace ya fara aikin gwamnati albashin da yake ɗauka yace yana gurin kuɗi ne ma ɗari uku ne da hamsin 350 yace 350 din nan Ya ce wallahi har sai ne yake har ajiya wani abu abokan suna ganin ai yayi kudi ai ce duk gaba ɗaya abin da yake kashewa a watar alisafin lissafin da yayi baya wuce 180 wannan fa yana fanta ma yana jin daɗi a nan masallacin na san akwai wanda wallahi ya sai motar hawa ba ta wuce dubu biyar ba dubu biyar ko dubu goma ko dubu sha an yi wannan zamanin to ya yanzu ya yanzu in za ka sai mota kudin mota sai ka cika jaka da leda ba saboda kudin ba su da balu ba su da matsayi ba su da daraja abubuwa suna lalacewa an yi wani zamani da a kasar ghana kafin a yi juyin juya halin nan a kakkashe waɗanda suka yi wannan barna suka lalata ƙasar kaza in za ka je kasuwa ka saya wallahi sai ka cika leda bak da kuɗin kaza leda kaza ɗaya fa sai ka cika leda dam da kuɗinta da kuma mudin ma yanzu an haka ne in ka duba kuɗaɗen namu in kuɗin najeriya ne in za a canja sai an tara su dam sai a baka yan daloli ba su wuce kaza ba ka kai kuɗi cikin jaka sai a baka dala yar kaɗan to Allah ya mana afuwa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لعم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس wannan hadisin da ya gabata hadisi ne ingantacce sahihi ko shi ma kuma wannan din isnadinsa ingantacce ne malik ibn dinar mutumin basra abu yahya shi ya rawaito wannan ainihin wato hadisi din yana cikin marwaita hadisi kuma shi ma mutum ne mai taka tsantsan da war'i an ruwaito cikin ɗabi'ar shi wannan maliku bin dinar mutum ne wanda yake baya cin abu sai abin da hannunsa ya aikata masa ma'ana mutum ne mai sana'ar hannu yana da sha'awar sana'ar hannu maliku bin dinar ku karanta tarihinsa a cikin malaman hadisi ku ji aiki yake tsayawa ya yi na hannu ba mu yanzu da muke kyamar sana'ar mutum baya son ta aikin ma kunyawa yake ji yana yi da waye da sauransu amma baya kunya ya je ya ce alhaji da Allah ce makamun da yan dubu uku na ina cikin wani yanayi roƙo shine ake ta yi wannan ba a jin kunyan roƙo amma ana jin kunyan neman kuɗi ya rasu a garin basra shekara ta 127 ko 131 to shine yake ba da labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma shabi'a min khubzin qattu wala alham tun da annabi ke a duniya ka Allah ya mana afu astaghfirullah tun da manzon Allah yake a duniya bai taba koshi da gurasa ba wai ya sa gurasa gurasa ba shi shine gurasa ya sa gurasa a gaba ya ci wai wai ya koshi bai taba yi ba sai dai a ci a hakura a yi maleji sannan manzan Allah tun da yake a rayuwarsa bai taba sa nama a gaba ya ce koshi ba ko alayya ne ba irin ni da kai ba da zamu ci sai mun je asibiti ma saboda masifa maita a ci a ci a ci a ta gudawa ana gudawar kuma ana ci i to wallahi nawa bai taba yi ba jama'a yana da kyau mu dan san wannan dan mu gane ni'imar da Allah ya mana dan abin da yasa ba za ka fahimci kana cikin ni'ima ba sai in an baka labarin wahalar da wani yake ciki to wannan dai annabi namu muhammad sallallahu alaihi wasallama da ake ba da labari magana a ci a ƙoshi insha Allah bai taɓa yi ba ya ci dai gurasa ya ƙoshi ko ya ci nama ya ƙoshi sai dai ya ci ya bari haka ba wai dan ya ƙoshi ba bai yaddar wa kansa yi wannan ba shine ce gashi nan malik ibn dinar yake faɗa ma shabi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahm illa ala dafaf sai dai a dafaf shine mai riwaya yake faɗa sa'altu rajulan min ahli badiya shi malik ibn dinar yace wannan kalmar dafaf din ni ban gane ta ba sai na tambayi wani mutum cikin mutanen ƙauye idan a lokacin su ne suke da vocabulary mai karfi na larabci me ad-dafaf an ya tanawala ma'an nas sai dai in ya ci tare da mutane in ya ci tare da mutane kenan in zai haɗu da mutane ya ci ɗin in abincin da yawa to yana ƙoshi kuma abincin da ake tare da mutane ya fi albarka ba da za a yi annabi ya zauna shi shi kaɗai ya sa abinci sai ya ci ya ƙoshi nak a'a sai dai in ya tattara mutane ana ci to ya san ɗan uwansa ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci amma shi kadai ya rufe kofa a gidansa ya ci ba irin ni da kai bane in za mu ci abincin mai dan dama dama sai mun sa an turo abin da mu a tiraka mu sa a tura kofa dan kada yara su zo su gitta kas su ga me ake ci kas su ce su ma suna so to jama'a addafaf a larabci sai a rike kalmar saboda gaba addafaf cin abinci tare da mutane shiyayya din nan da muke ba da labari wata ɗabi'a ce mai kyau wanda bahaushe yake da ita amma yanzu yanayin zamani da da ainihin wato birnanci ya sa an daina yin ta yara ƙanana da zaga suna yin ciyayya a tsakaninsu wannan ya kawo abincin gidansu wannan ya kawo sai a haɗu a ƙofar gidan wasu sai a ci abinci yana ƙara ƙauna da zumunci da son juna in ɗaya ya mutu cikin wanda ake ciyayyan nan da shi to za su ji zafi saboda a ci Allah sarki tare muke cin abinci da shi yawa na baya to haka manya ma masu samari matasa su ma za ga a wurare suna yi ana haduwa a anguwa ne tun da lokacin cin abincin kusan ɗaya ne da wancan shiga ya ɓoye shiga ya ɓoye shiga ya ɓoye to kowa sai ya fito da nashi sai a haɗu a zauna a ci wannan ɗabi'a ce mai kyau annabi yana yin ciyayya ya jama'a shine abdafaf ko manya dattawa shi ma sai ga mutum ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wurin sana'a baya cin abinci shi kadai sai ga makocinsa da wannan mutum biyu mutum uku mutum hudu sai a zauna a haɗu ana cin abinci malam akwai kauna a cikin wannan ba kaɗan ba a lokacin da ake ciyayyan nan in wani bayi da lafiya to za ga waɗannan kaɗai abokanan ciyayyansa su za su ɗauki nauyin da responsibility ɗin iyalan gidan shi idan wani ya yi tafiya larurar rashi ta sa ya tafi ya bar iyalinsa wannan abokanan cin abincin nasa su za su kula da gidan shi to amma yanzu al'amura sun canja sun canja ko a hotel ne ma an ka je daman abinci kai da naka kowa da nashi a gidanka ma daman matarka ma ba ku iya haduwa ku ci abinci da ita saboda naka daban nata daban ne ayi ka ma yanzu masifa da take damun mu masifa wannan masifa wallahi ni dai ban sani ba tana damuna kaga yara wai yara wai yaro wai wai shi yana ko dan saboda yana yana ganin shi ya girma ko shi yana ganin abu na wai baya sha'awar ya ci abinci da yan uwansa yara kanana kaga iyaye mata sai a in akwai yara shida bakwai takwas sai ga kowa da kwanansa wannan na wani ne wannan na wani ne wannan na wani ne wallahi ya kamata mu yaƙi wannan abu ba ɗabi'a ce mai kyau wallahi a siyo robobi masu kyau akwai robobi a ƙofar wambai masu kyau manya manya Allah kuwa idan an yi tuwo a zuba musu mara a ɗora wata akan wata a ɗora wata akan wata a samu wata robar a sa yara biyar shida ne a ce su haɗu su yi da'ira su ci in ba ku ci ba ku ci a ƙara muku wannan shine zai tabbatar musu da yan uwantaka a tsakaninsu ko da bayan iyayensu sun mutu amma galiban ba haka muke ba a gidajenmu yanda muka koya wa yaran yanda muka koya wa yaran yanda muka koya yadda kasan shan shayi kasan shan shayi dai dama ba a haduwa kowa da kofinsa to haka aka mai da yanzu cin abinci dan karamin yaro ba zai hada dan uwansa ya ci ba ballantana manya su kowa da kwanansa ai ta azabtar da mata tarin kwanuka da wanke-wanke to shi ma wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba don ku tana raba kan yara tana raba kan yara kuma idan kun haɗa yaran nan suna cin abinci anan za gane wani ya iya cin abinci wani bai iya cin abinci wani mai ne ko wani ba annan ban sauransu mu kula da wannan ya ku iyayena don amfani ainihin wato na karatu shine idan an ji a yi aiki da shi duk wanda yake da ɗa biyu uku hudu a yi ƙoƙari a sanya wa mata ƙa'ida a rinka haɗa su a cin abinci idan manya ne in lokacin cin abincinsu ya yi suna haɗuwa to a yi ƙoƙari a haɗa su ci abinci a wuri guda zai yi allahumma illa idan sun girmama wannan ya tafi harkarsa wannan ya tafi harkarsa wani ba zai dawo ba sai lokaci kaza to shi ma din yana da kyau a samu katon food plus a hada musu abincinsu gaba ɗaya. miya daban abincin daban duk wanda ya zo ga flat nan ya ɗiba in suna nan tare su ce wannan jama'a akwai albarka a ciki ina maimaita mana wannan akwai albarka mu daina barin wato ta'alim karantarwar mu ɗabi'unmu masu kyau su zo su kubuce mana yahudanci ya zo ya shiga cikin gidajenmu ya raba mu da ɗabi'u na kwarai fa ba daidai ba ne kuma yaronka a gidanka yadda ka gina shi billahi lazima haka zai tashi yanzu za ga wasu ɗabi'ar mutane wani za ga babban mutum shi be ba yadda za a iya ci abinci da wani saboda bai tashi haka ba bai ginu a haka ba kuma yanzu wannan ba za mu iya yi ba za mu iya yi a gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa don Allah sallallahu alaihi sallama mutum ne wanda yake yana cin abinci a tare da mutane kuma yana yin wannan ne don ya samu kyakkyawar almukhalatatu ma'an nas kyakkyawar cakuɗaɗɗeniya da mutane yana ci tare da iyalansa duka gidan shi ya zo a riwaya annabi yana zama da shi da matansa a ci abinci to bari ma an gaya muku wani abu guda da kafin Allah ya saukar da hukuncin hijabi ba wai annabi tare ma da mutane ba idan an zo za a ci abinci sahabbai daga waje suke shigowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuba abincin da shi manzan Allah ɗin da kuma matansa da kuma su sahabban ake haɗuwa a ci abinci da ƙabla nuzuli ayatul hijab kafin a saukar da ayoyin hijabi na'am yanzu za ga abin bambara kwai haka eh saboda mu mun tashi a zamanin da yake akwai hijabin ai shari'a ne tashi a hijabi mu koye mata yanzu wannan koye mata da ake ta yi a sa su a gida suna rufe ai musulunci ne ai tasirin musulunci ne ya jawo a duniyar ga baki daya kake ganin mata a gida suke ba a waje suke ba suna harkokinsu a gida an shigo unguwa sai ga kamar ba mata amma duk suna ciki ai musulunci ne wannan to da in za a ci abinci ya zo a riwaya da sabai din da annabi sallallahu da matarsa gaba daya haduwa ake a ci abinci sai daga baya ne da aka saukar da hijabi ba sa shiga su ci abincin abin sauransu kuma akwai aya ma ai Allah ya ce fa idza ta'imtum fantashiru ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلك يكو إن ذلكم ني إن ذلك نيكو يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق abinci suke zuwa suke shiga gidan annabi suna ci a jam'i da yawansu har yanzu ina faɗa ina daɗa maimaitawa akwai wata ɗabi'a tana da kyau na'am talauci ya mana tasiri talauci biyu da talaucin zuciya da kuma na aljihu din wannan na aljihu shine wannan za ka yi wa mutum zargi ba za ka zarge shi a kai ba tunda yi da shi amma na zuciya shine abin da za ka yi blamin mutum da shi akan samu wani yanayi da wasu mutane suna da tsari duk ƙarshen sati kamar ranar juma'a bayan sallar juma'a sai mutum ya shirya cin abinci a gidan shi alkawari ne matan gidansa sun sani duk mai girki ranar juma'a abinci ake mai yawa bayan azan saboda mai gida zai gayyato abokanansa da makota ana cin abinci in dai an yi sallar juma'a to a gidansa ana zo a shimfiɗa babbar taburma a ta fito da abinci ana ci ranar juma'a to wannan shi ma abu ne mai kyau dan uwana ina so ka yi tunani ka ji kamar kai ne kake wannan idan ka mutu wannan kawai ɗabi'ar da ka ɗauka na ciyar da mutane duk sati a sati sau ɗaya cikin abin da Allah ya hore maka kana jin bai isa ya sama maka rahama a wajen ubangiji ba idan wata Allah ya ba ta gidan aljanna ko na Allah ba shi gidan aljanna ya ciyar da kare ko ya ciyar da kadangare to ya kai kuma mutum kake ciyarwa to yanzu zaka iya cewa abin ya tsallake ya zama masu kokari sai shekara shekara a sallah ko karamar sallah ko babbar sallah amma inda hali ko ba sai ka dauko mutane da ya fi karfin ko mutum biyu ko mutum uku ne an yi sallar juma'a wanda Allah zo mu je gina mu ci abinci wallahi yana da kyau ko a kasuwa ne kake ko a ofis ne ka sa a dafa abinci da yawa a kawo maka to akwai wanda zai sa kai abincin ma akai masa ma a kasuwa ko a ofis ɗinsa yaransa ma na ofis ɗinsa yaransa na kasuwa ma wallahi ba zai rage musu abincin ba tas zai gyare shi daman zai ce a sa mun kaɗan kaɗan za a sa kada sa da yawa ana zuba mai ya cinye shi kadai hadihi yani al-akhlaq at-tayyiba Dabi'u da halaye na ƙwarai yana da kyau mu san su da Allah jama'a dan mu yi ƙoƙari mu kiyaye dan mu samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala hadisin yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam matsala daman ta ƙoshi ai bai samai ta ba a rayuwarsa dan an ce yana ma raba cikinsa kashe uku ne kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na abin sha ɗaya kuma ya zauna haka don ya samu numfashi wani daga cikin sabai ya kawo wa manzan Allah kuka a zamanin annabi cewa ya manzan Allah gaskiya fa ba ma samun mu koshi sahabi ne ya zo ya ce ya manzan Allah muna da matsala ta yunwa da rashin koshi ba ku koshi ce eh ya ce to barin ba ku wata dabara da za ta taimaka muku rinku koshi ya ce kulu shami'in. in za ku ci abinci duk wanda yake so ya koshi to ya rinka cin abinci tare da mutane wala ta akulu mutafarriqin ku daina ci a rarrabe kaga wata hikima abincin da zaka zauna a gida la Allah ka ci ka ji bai ishe ka ba in ka fito da shi waje kuka haɗu da mutane to Allah yana zuba albarka ne a cikinsa albarka Allah ke sa a ciki yasa ya zo a cikin hadisi sahihi yace ta'amul isnaini kafi thalatha abincin mutum biyu zai ishi mutum uku a ka'ida ce abincin mutum ɗaya to zai ishi mutum biyu sai dai talaucin zuci da da musifaffiyar rowa ta sa ka gabi zai ishe ka ba kuma ka jarraba na kai kai ɗaya ne ka kawo shi ku haɗu ku biyu ku ci sha Allah ta'ala kana gamawa ka goge baki ka sha ruwa sai ka ji you are satisfied alhamdulillah na mutum hudu zai ishi mutum biyar to in jam'i ne kuma ma fama fok wannan ya kawo wannan ya kawo wallahi sai gama kun ci hakkun bashi wannan jama'a ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba yau da gobe ta tabbatar mana da wannan kulumu shami'in ku rinka ciyayya ku rinka cin abinci kuna haɗe akwai dabarar da ake yi ko 'ya'yanka ne ka daure ka rinka cin abinci tare da su ko 'ya'yanka ne in dai Allah ya kaddara za ka ci abinci kana gida suna gida za a zuba ma abinci da rana ka ce a samu faranti mai faɗi a zuba muka ce kowa ya zo mu ci akwai albarka wani lokacin mutum yana da wani yanayin da ma in kai kai ɗaya ne kamar yanzu yadda yake abubuwa da yake faruwa Ina zuba ma abincin ma watakila ba ka iya ci da yawa ba amma in kana tare da wani kana ci ko kuna tare da yaran nan kana ci to wannan yana ƙara ma sha'awar abincin ka ga suna ci kana ci akwai albarka a ciki mujarraba in ni da 'ya'yana muna ci to kana ganin ai in bayan na mutu su ma za su rinka ci da kansu ko da yan uwansu to ba a yi ba a so a yi ni ban san me yasa kuma ba a so a yi din ba yanayi na rayuwa ya canja mutane halinsu da tarbiyyarsu kenan yana daga cikin hanyoyi da ake samu na yaduwar arziki na abinci da yalwata tunda muna magana ne akan yanayin abincin da annabi yake ci da albarkarsa shine a rinka ci a tare kuma yana ƙara wa juna ƙaunar juna din. kuma mun fahimta cewa al'aklu ma'an nasi barakatun wa khair albarka ne da kuma alheri sannan kuma yana nuna mana karamci da kyauta babu ma ja fi khuffi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan babi kuma yana magana akan huffi takalmin annabi huffin manzon Allah sallallahu alaihi wa حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أحد للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما وانا حديث أبو داود دا إمام الترمذي سكرويته وما إمام الترمذي حديثي wato Hassan duk da wasu malaman sun da'afa isnadinsa amma tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau daga ibn buraida daga babansa yake cewa lallai najashi wannan babban sarki najashi din shine malikul habasha shine ake ce da shi ashama ya yi wa manzon allah kyauta kirista ne shi amma yana son annabi yana son annabi amma daga bayan ce ya imani da manzo Allah sallallahu shi yasa ma da ya rasu annabi ya mai sallah malikul habasha ya wata rana ya aiko wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takalma to wannan sa ba ma takalma ba daga cikin matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam akwai shi wacce ma shi ya bada ma sadakinta kuma yana kiristan yana babban sarki yana kirista shi ma da sadaki annabi aure wannan mata saboda yana sha'awar musulunci tayyib ya wa da annabi sallallahu alaihi wasallama khuffaini aswadaini sadajaini wasu hufi guda biyu hufi takalmi ne na fata da ake sawa iya idan sau iya wurin alwala yake rufe shi wannan hufi din na manta da na zo mana shi mun gani ana sawa galiban musamman dai su can larabawa suna amfani da shi mu ne nan ba a fi amfani da shi sosai ba ne kalmar sazij a larabci abinda ba yi da gashi ana ce da shi sazij ko kuma abinda ba yi da zane ana ce da shi sazij a larabci annabi ya aiko manzo Allah baƙaƙi wanda ba su da zane kuma ba su da gashi masu kyau kuma annabi ya sanya su kuma tawaddawa masa alaihima kuma ya yi shafa a kansu to wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin shafa akan kofi kenan ɗaya kenan abu na biyu kuma yana nuna mana tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin annabi daraja manzo Allah yana karbar kyauta cikin mabiya ana iya mai kyauta ya karba sadaka ce baya ci amma kana iya kawo kyautar takalmi ka ba annabi kyauta kana iya kawo kyautar riga ka bashi kana iya kawo kyautar abinci ka bashi kuma zai karba baya bai san girman kai cewa ni an isa a bani wani abu ba annabi baya wannan laysat min tabi'ati wannan baya cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan to amma jama'a shafa kan kufi yana da sharadi kamar yadda malamai suka faɗa a littafin bikiu da hadisai cewa ba a yin shafa akan hufi sai in mutum ya yi alwala ya sa su sai ka yi alwala sai ka sa hufin kamar misali yanzu za ka yi sallah asuba'i da alwala ka sai ka zo ka ja kufin ka daura to idan ka zo azhar za ka yi alwala ka gaba ɗaya amma ƙafa ba za ka buɗe ta ba sai ka shafa a kai haka la'asar haka magariba haka isha'i yini ɗaya in ka yi tafiya kuma kwana uku to malamai sun yi ilhakin safa ma safa ma tana da wannan hukuncin aljawrab shi yasa aka samu hadisai da suke magana akan almasu alal jawrabaini shafa akan safa guda biyu ita ma safa yanzu da zaka yi sallah bayi sai ka saka safa ka yi alwala ka sa safa to idan ka zo azhar ba sai ka zare safar ba kawai da ka zo alwala ka shafa kawai kamar ga kafan nan sai ka shafa saman haka haka idan ka zo la'asar ma sai ka shafa magariba ma ka shafa isha'i ma ka shafa matukar baka cire safan nan ba so amma sharaɗin sai in an yi alwala wannan yana nuna mana sauƙin musulunci saukin addinin Allah babu kunci babu tsananta manya manyan takalma din nan da ake sa kamar irin takalmin sojoji takalmin yan sanda shi ma a shari'ar musulunci idan mutum kafin ya sa su yayi alwala ya zira su to idan ya zo zai yi sallah in har zai takalmi na farko ya halatta ya sallah da takalmin in dai babu najasa a ƙasa da shari'a ta ce in za ka yi sallah da takalmi ka duba ƙasan takalmin ba najasa yi sallah da shi slippers ne ko shu ne boots ne ya halatta to irin wannan manya manyan takalma masu wahala kwance igiya masu wahala sha'ani to idan ka yi alwala ka zira su ko to idan ka zo za ka yi sallah nan gaba kuma za ka yi sallah da takalmin za ka yi sallah da takalmin to ya halatta ka yi shafa akan takalmin ka yi mai ka yi sallah ka haka wannan duk yana nuna mana sauƙi na shari'ar musulunci to annabi yana yin shafa akan kufi sallallahu alaihi wa sallama wannan najashi din sarki ne ba musulmi ba amma kuma yana son musulunci amma daga baya kamar yadda na faɗa cewa ya musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ranar da ya mutu ma annabi ne ya ba wa sahabbai labari ya ce yau fa an yi wata babbar mutuwa shi yana habasha annabi yana madina ya ce sahaba yau an yi babbar mutuwa me ya faru aka ya ce ai wani babban sarki ya rasu shine najashi ya ce ku tashi mu mai sallah shine salatul ghaib shine malaman fiqhu da na hadisi suka fitar da hukuncin cewa ashe ya halatta a yi wa wani mutum sallah yana wata ƙasa ko yana wani gari ku din nan ku kabbara sallah babu gawar ku yi kas ku yi sallar gawa shine ake ce da shi salatul ghaib sallar wanda baya nan yanzu misali dan uwanka yana lagos ko dan uwanka yana america ko yana canada ko yana london ko yana maiduguri ko yana china ko yana ko ina ma sai ya mutu ya halatta ka sa limamin unguwarku ya sa a yi mai sallah ko da ba a kawo gawar ba ya danganta malamai sun sabani shin ko da an masa sallah a can za a yi a wasu suka ce a to ai dai an mai sallah anan nan kan a can to ai ba bukatar a zo a yi mai shi ma wannan najashin aidan saboda ba a yi masa sallah a can ba to shine sarki kuma shine musulmi waye waye zai yi masa sallah ba a yi masa sallah ba a can shi yasa annabi ya ce a yi masa wasu kuma malamai suka ce a'a ai ya kamata a fahimci abin cikin sauki ita sallar gawa ga baki ɗayanta ai addu'a ne ko ko ba haka bane ba addu'a ce to za a ce wai dan an yi wa mutum addu'a a a a a a America a Najeriya ba za a yi masa ba addu'a ce so dan dan uwanka ya mutu yana America ko da an masa sallar a can nan garin ma ya halatta ka sa a masallacin anguwar ku ai mai sallah shine ake ce da shi salatul ghaib kamar yadda mu dai nan masallacin daidai gwargwado lokaci bayan lokaci muna yi ko da ku babu gawar in aka ba da labarin mutuwar wani dan uwa ana iya yi masa sallah din kuma ko a makka da madina idan kuna can kuna zaune za ku ji wata ran assalatu salatu alal ghaib ladane suna faɗa cewa jama'a mu tashi zamu yi wani dan uwa sallah duk da cewa baya nan inda zaka je gaban liman za ga ba kowa to wannan salatu salatul ghaib me yasa muka ce za a yi ta dan annabi gashi yayi wa imamu annajashi tayyib kuma wannan hadisin jama'a yana nuna mana cewa ashe ya halatta a karbi kyauta a wajen mutumin da ba musulmi ba kana da arni abokin harkarka abokin mu'amalarka ko wataƙila yana ƙaunarka sai ya maka kyauta ya sayo takalma ya baka karbi ya sayo yadi ya baka karbi ya sayo mota ya baka karbi ya ɗauki kuɗi ya baka karbi ya baka gida karbi arni wadda ba musulmi ba ya halatta ya maka kyauta ka karba ba laifi ba ne ga dai karewa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kansa gaba daya wanda ba musulmi ba ya ba shi kyautar hufi ya saka to ba ma kyauta ba sadakin auren sa ma ya biya masa kaga mala a lokacin nan eh, mentality mu da tunanin mu zai iya ba mu cewa ah, to ai ba musulmi bane kila kudin sa kudin haram ne watakila ma kudin giya ne kila kudin wata kila na za ta iya ratsawa ko to shari'a ba ta baka dama ka je ka shiga kai wani bin diddigi da wannan binciken ba ba dai ya dauka ya baka ba tunda baka da garanti baka da tabbas sai kai amfani da shi wani dan uwa satin da ya wuce wurin tafsiri yake tambaya mu karatu cewa wai wai wani dan fuwan nai ne wai ya bashi wai kudi dan fuwan nai ne an san dan damfara ne wai in ya baka kudi ya baka wani abu zaka yi amfani da shi na'am idan har ka sani wannan kudi tabbas na damfara ce na fuwan nai ne to kaga ai ka san daga ina suke to bai halatta karba ba ko amma baka sani ba ya da koya baka zai iya yiwa fa wannan ne ya samu kuɗin zai iya yiwa kuma noma ya samu kuɗin zai iya yiwa aikin albashi ya samu kuɗin zai iya yiwa shago ne da shi ya samu kuɗin zai iya yiwa shi ma wani ne ya bashi kuɗin ya dauka ya baka wannan zai iya yiwa zai iya yiwa din to ita ta hana ka ki karɓi wannan kuɗin so ya halatta ka ɗauka ya halatta ka karɓa idan ya baka so wannan fikin yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma zai kara wata alaka ta musamman tsakanin wanda yake musulmi da ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ya dauki wani abu ya baka ya kai amfani da shi watakila sai ya ji dan daɗi sai dan samu cewa a shi addinin mu naku yana da dan sauki to anan dai wannan babin yan uwana shari'a bata hana mu mu yi amfani da kuɗin su ba shi yasa in arne ya bada kuɗi ana gina masallaci ya bada taimako ya halatta a karba tunda ba a san wannan kuɗin a ina ya samo su ba rashin sanin a ina ya samo su ɗin to kenan ba zai mai da suna haram ba mu a wajen mu amma da mun san wannan kuɗi na giya ne da mun san wannan kuɗi na sata ne da mun san wannan kuɗi na zalunci ne mun san ainihin source din kuɗin to bai halatta mu karɓi wannan kuɗi mu yi amfani da shi ba amma haka kawai ya ba da ta taimako shikenan sai mu amfani da shi wajen gina addinin Allah da sauransu bayan wannan kuma yana nuna mana kyawawan mu'amala na annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama da ɗabi'unsa na kwarai wanda da shi ne ya mulki duniya da shi ne ya mulki duniya musulmi suka so shi wanda ba musulmin ba ma suka so shi musulmi suka yarda da shi wanda ba musulmin ba ma kuma duk suka yarda da shi sai dai ƙiyayya ta aƙida kawai kun manta annabi sallallahu alaihi sallama nan fa har ziyara yake kai wanda ba musulmi ba ziyara gaisuwa ta rashin lafiya akwai ba yahude da ya rashin lafiya ba yahude ba da lafiya annabi ya ɗauka ya haɗa da sahabbai ya ce mu je mu gaishe shi mu je mu gaishe shi kuma suka je suka gaishe shi a wajen gaisuwar kuma annabi ya tallata mai musulunci yaron ya duba babansa ba yahude ya kalla annabi ya ce ka musulunta sai ya kalli babansa sai uban ya ce da shi a tsaye abal kasim ya ce kai wa mamudu biyayya mana ba ya ce kai ba kai in kana da sha'awa kai yaro ya ce a an Allah ilaha illallah wa ashhadu annan muhammadar rasulullah to a nan za ka gane cewa ashe kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suna jawo musulunci alheri wannan yaron ya musulunta annabi ya fito yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya tabbata ga Allah ubangiji dai kubutar da wannan yaron daga wuta ashe da ya mutu yana bai hude da dan wuta ne to anan zaka gane cewa ɗabi'a da muke da ita mun je asibiti gaida marasa lafiya idan mun zo dubawa sai mu bi gadon musulmi muna ta basu muna taimaka musu muna gaishe su ya jiki ya jiki sai kaga wannan kuma arne ne sai a tsallake shi haka ake sai ka ji ana dan jiya wannan fa ba musulmi arne ne kauce la ba haka bane har arnan Ta ce oga ya jiki to Allah ba da sauki ba laifi bane dan ka ce Allah ba da sauki inda wani abu na taimako ma taimake shi da yawa yawan arnana rashin kyakkyawan mu'amala da ake da shi ne da rashin kwarewa da karanta irin wannan nasosi ya sa ma ba ma iya musu mu'amala su musulunta ne da yawa yawa da yawa yawa so mu kula da wannan jama'a yana da kyau zai taimaka mana a rayuwa abin da muka faɗa na daidai Allah ubangiji muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe kuma muna neman afuwar ubangiji wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana tambaya kamar haka sa'ilun yas'al da Allah malam wai da gaske ne duk ibadar da mara aure mace za ta yi ba za ta kamo mai aure a lada ba kuma wai idan mace ta yi aure ana yafe mata kurakuranta na baya da ta yi Allah kara mana lafiya daga ɗalibarka gaskiya wannan magana ba haka ba ne ina jin wata yarinya ce tana ganin tana da himma kuma la'alla tana ganin ma in ta himar bata kai mara masu aure ba ba haka bane cewa wai ibadan mara aure wai wai ladan mala mai aure ya fi mara aure ba haka bane magana dai kamala ce cewa mai aure ya fi mara aure wannan abu ne sananne ta dalilai da dama amma idan mai aure ya yi sallar kiyamun laili ladansa iri ɗaya da mara aure yawwa idan mara aure ya yi sadaka mai aure ya sadaka ladansu iri ɗaya babu wani bambanci idan mace ta yi aure wai duk an yafe mata zunubinta in ta yi isa gifari ba tana barna la Allah kafin ta yi aure sai ta yi aure in ta daga hannu ta tuba ta ce ya ubangiji rayuwar da muka ta yarinta da abubuwa da aka yi ina neman afuwarka da yafiyarka Allah zai iya yafe mata in ya ga dama amma wai auren daga yin aure ba shi ke kwalifayin cewa wai wai za a yafe mata ba kenan yanzu a nan gurin a wannan fatawar in mun bi ta kenan kenan wannan yana nuna cewa duk yarinya budurwa an yafe mata zanubinta in ta yi aure duk amarya kai ba haka bane wannan karatu ne na karatun turmi na gargajiya ake cewa wai ai yarinya budurwa idan ta shiga gida tana shiga gida shikenan in dai an yi auren ta ranar farkon nan duk ba ta da wani zunubi gaba ɗaya an ɗauke mata zunubi wannan ba haka bane sai in ta tuba akwai mai zuwa gidan mijinta da kayan zunubi Saukar ki yadda ki saki jiki dan akwai waɗanda suke sakin jiki a ai an yafe musu sai su fara tabar gaza kuma a lokacin za a fara gara mai gida saboda a blip ɗinta ta zo ne gidan ma ba ta da zunubi ko dai wannan ba haka bane kuskure ki kiyaye wato ki gyara wannan da yana tambaya na cewa malam Allah ya kara lafiya da Allah malam menene inganci salat tasbih salat tasbih da yawan malamai sun ce bai ta inganta ba bata inganta ba amma yadda malamai ma sun ce hadisi ne munkar wal munkar alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa so bai inganta ba wannan salat tasbih din duk da cewa za gani a cikin wasu littafan albani kamar yadda a cikin littafin mishkatul masabih ya inganta shi amma da yawa malamai sun ce ba a ba ba daidai ba ne kuma an fi goyon bayan ra'ayin waɗancan malamai a ra'ayin albani allah musu rama wannan ya ce da allah mala akwai wani masallaci da nake sallah a zahar da la'asar sai suka tsaye da lokacin yin sallah ma'ana sallah a zahar kullum sai karfe ɗaya daidai kullum za a ta da sallah ita kuma la'asar kullum sai karfe hudu daidai za a tada sallah malam menene hukuncin yin haka a shari'a gaskiya ba daidai bane a ce wai kullum lokacin sallah ya tsawon shekara shekaru gaba daya sallah masallaci an wajen shekara uku hudu kullum la'asar hudu ake yi ko kuma azhar kullum ɗaya ake ko kullum biyu ake yi a ba daidai bane ba wanda ma ɗaya din duk inda aka je aka dawo karfe ɗaya dai azhar ta yi insha Allah ina jin babu wani lokaci da yake canjawa a ce azar a ce har ɗaya ta kai azar ba ta shiga ba to gwanda gwanda wannan amma hudu akwai lokacin da la'asar ma ba ta shiga sai hudu da minti ɗaya farkon muktarinta bala ma ta shiga ba sai hudu da minti ɗaya ga a lokacin duk mutumin da ya je sallah karfe uku da rabi salla su kaga bata yi ba kaga kenan lokacin yana fluctuating yana iya canjawa so kalanda ake lura da ita sai a yi amfani da kalanda don kalandar jama'a an yi ta ne a bisa ilimi da bincike so ya halatta a yake da ita in kuma mutum zai ake da ita to yayi amfani da nasa ilimin da binciken sai ya amfani da biro ya rinka gwada lokacin sallah so yana da kyau limamai da ladanai su rinka kula da canjawan lokaci asabar asubai wani lokacin zaga ana yin ta karfe biyar wani lokacin a dade ta biyar da kwata wani lokacin biyar da ashirin kai wani lokacin ma biyar da rabi kai akwai lokacin da ma ni na san anan masallacin mun sha ta da sallah ma shida saura ma shida saura ma minti ko shida ma an yi shekarun da eh, eh, abin nan an yi wannan lokacin za ka gama a yi sallah a ka koma ka koma gida ka ga akwai lokacin da za a zo ka kai sallah asuba ma biyar saura ma ka koma gida ka yi tabbacin ma takwas din ma ta ita yi da duk wannan yana faruwa muna fatan Allah ya ba mu nasara ya ba mu dacewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh